wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'ad. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. yau 23 ga watan ramadan Ijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya ta sittin ko alu sami ina ba ta yi kuma alu ba a tubi ala alu ne a hanta na a hanta yau za mu tashi aya ta sittin da biyu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا fara fassara yau akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya tambaya ka ita ce menene hukuncin yin tahajjud a masallacin da aka yi tarawi a cikinsa waɗansu sun ce bai halarta ba to kamar yadda kowa ya sani wato idan a ramadan ne sallan tarawi da sallan tahajjud da sallan qiyamul layli da abu ɗaya ne in dai ramadan ne in ma ya zama to mutum yayi shi farkon dare sai a ce tarawi. in ma mutum ya zama to yayi shi can tsakiyar dare ko ƙarshen dare a kira shi qiyamul layli a kira shi tahajjud in sunan shi ne ina fatan gane wannan to abin da ya kamata mutum ya yi sai mutum ya zaba wani lokaci ne ya ga ya fi dacewa a gare shi ya yi sallah ɗin akwai mutanen da ke ganin cewa ya fi dacewa a gare su su yi farkon dare an gane wannan ku akwai masu ganin ya fi dacewa su yi tsakiyar dare akwai masu ganin ya fi dacewa su yi ƙarshen dare babban abin da ake so dai shine maganar aisha radiyallahu anha ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi gairihi ala إهدى أشر raka من Allah sallallahu alaihi الله bai kasance yana ƙarawa ba a cikin Ramadan ko wani Ramadan baya ƙarawa kan raka goma Allah baya ƙarawa kan raka goma sha ɗaya wannan shine bayanin Aisha radiyallahu anha da kuma wasu ruwayoyi da yawa saboda haka manzon Allah a sallar shi na dare ba ya yin sallar dare da ya wuce raka a goma sha ɗaya idan ka ga raka a goma sha uku ya haɗa ne har sunna ta isha ta isha alba'adiyya, raka a biyu in ka ga raka a goma sha biyar ruwaya to ya haɗa da raka yi fajr shi ne za ga ruwaya an ce manzo Allah ya yi sallah a dare a goma sha biyar ina fatan gane wannan saboda haka idan mutum ya riga ya sallar tarawi raka a goma sha ɗaya to baya bukata kuma ya yi wani sallah a cikin dare baya bukata ya riga ya yi sallah a cikin dare saboda ya riga ya cika iyakacin sallar da manzo Allah yake yi raka a goma sha ɗaya ko manzo Allah yana ce mana sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah idan mutum ya ga ba zai tashi can cikin dare ba sai ya yi sallar tarawih din shi kawai shi kenan idan kuma yana gani yana da karfin da zai tashi da dare sai ya bar tarawih ya yi sallar tahajjud ko qiyamul layl duka duk sunansa daya inda ramadan ne amma in ba ramadan ba ba a yin tarawih sai ramadan ko amma ana yin qiyamul layli ana yin tahajjud kowane lokaci amma in ya zo da ramadan sai ya zama sun haɗe in ma ka ce mai tarawi ko ka ce mai tahajji ko ka ce mai kiyamun laili duka su gaba ɗaya ana yin su ne da dare to tambayar da yake yi yin tahajjud a masallacin da aka yi tarawi idan ya to zai kawo rabuwan kan mutane ya to limamin shi ya jagoranci yin tarawi kuma samari masu jini a jika da kuma sauran iyaye masu jini a jika suna ganin su suna so a ɗan tsawaita musu su suna so su yi sallan tahajjud to sai suka ce su ɗin nan za su kai su cikin dare su ba za su bi ba za su bi tarawi ba idan ya zama to limamin yana da kyakkyawan fahimta cewa ba wai ana so a rena shi bane ba wai ana so a nuna cewa ba shi da imani bane an gane ko to saboda haka sai ya bada dama ya zamanto a zo a yi wannan sallah na tahajjud to wannan babu laifi tunda ba za a samu rabuwan kai ba amma iya zamanto to samarin suna nuna sallar tarawih da limamin yake na. sannan suna ganin bashi da imani suna ganin yan tagajar tagajar su ke yin sallar tarawih su masu ƙarfin imani masu jini a jika su ke sallar tahajjud to wannan zai iya kawo rabuwa zai iya kawo gaba tsakanin al'umma musulmi mafi alkhairi a bashi a je a nemi wani masallacin can a yi an gani a takaice dai yana halatta wasu malamai wasu lima wasu su yi daban tarawi wasu mutan daban zo su yi amma ba wai limami daya ya yi sallah ya yi tarawi kuma ya zo ya jagoranci wannan ya yi sallar da ya farka a goma sha ɗaya wannan shi ne ra'ayin da ya farin jayi duk da akwai masu ganin halaccin a yi sallar da ya farka a goma sha ɗaya amma dai maganar su gaskiya ya saba wa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kai ko saudiya suna yi fiye da raka goma sha ɗaya saudiya suna raka wajen ishirin da wani abu amma da yake addini ba ya dogara da abin da saudiya ya yi ba ne addini yana dogara da ina gaskiya yake ne kaga dai saudiya ita ce madogara gaba ɗaya da duniyar salafiya in ana maganar duniyar salafiya ina ne sace saudiya malaman sunna wanda ake ci da su a duniya suna saudiya amma kuma wannan sallar da ake yi na sarawi raka 20 da wani abu ba dukkan malaman saudiya suka mika wuya a gare shi ba suna da sabani a kan shi suna da suna fafata an gane to akwai malamai da suka ce duk sahabbai sun yi sallan tahajjud a farkon dare ne ba a tsakiyar dare ba ba sa yin barci ba sa yin barci sa'an nan su ce za su tashi su fito yin tahajjud menene ingancin wannan magana To abin da yake magana akwai malamai da suka ce duk sahabbai sun yi sallar tahajjud duk sahabbai sun yi sallar tahajjud a farkon dare ne ba a tsakiyar dare ba ba sa yin barci sa'annan su ce za su tashi su fito yin tahajju ba sa yin haka to menene ingancin wannan magana to a idan muna so mu fahimci wannan da kyau bari mu karanta hadisin Abdurrahman bin al Abdurrahman bin Abdul da yake ba mu labari a cikin hadisin da ya zo cikin Bukhari da Muslim farashtu ma Umar bin Khattab yace na fita tare da Umar dan Khattab laylatan ila al-masjid na fita wani dare zuwa masallaci fa idan nas awza'un mutafarriqun sai ga mutane nan mabambanta duk sun sun sun wawatsi mutane a rarrabe kuma a watsi bi ma'ana suna yin sallah a rarrabe suna yin sallah a watsi kowa yana yin sallah daban-daban yusalli rajul li nafsihi wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi ra wani mutum yana sallah shi kadai za ka wani mutum ya ware gefe yana sallar qiyamul layl shi kadai ko sallar tahajjud shi kadai sannan ko wani mutum yana sallah fa yusalli bi salatihi ra sai wasu mutane su yi sallah tare da sallar shi kaga aka suke nan wani mutum yana sallah shi kadai sallar tahajjud wani mutum kuma yana yin sallah in yi sallah sai wasu su yi sallah tare da shi sosai sai umar ya ce radiyallahu anhu wallahi inni ara law jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahid la kana amsal yace ni ina ganin da na tara wa'annan mutane karkashin limami guda daya da shi yafi dacewa maimakon ka zo masallaci ka ga masallaci a tarwatsi kowa yana yi abin da ya gada ma. me zai hana in tara mutane karkashin limami guda daya sai ina ganin wannan shi ya fi dacewa in ji umar dan kaza radiyallahu an sannan sai umar ya yanke hukunci cewa zai tara su karkashin limami guda daya sai ya tara su karkashin ubayyu bin ka'ab shi dama ubayyu bin ka'ab mahaddacin alkur'ani ne sai ya tara su an ya zama shi ne limamin su a wata ruwaya da kuma tamimu tarihi ya ce sun makarashtu ma'ahu lailatan ce ah, wani lokaci wani dare sai na fito tare da umar ɗan khattab radiyallahu an wani dare daban wannan su na bi salati qari'ihim alhali mutane suna sallah da sallar limamin su yanzu masallacin sai ya zama akan tsari ba kowa da kowa yake sallar da ya ga dama ba wannan su na bi salati qari'ihim alhali mutane suna sallah da sallar limamin su sai umar ya ce ni'matul bid'a hazi ma dalla da wannan bid'a din wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna wannan da suke yin bacci a gare ta ya fi lada fiye da wanda suke kiyamun laili a gare shi wannan da suke yin bacci a gare shi ya fi lada fiye da wanda suke kiyamun laili ne wannan ne suke yin bacci suna yin bacci a yaushe a'a suna yin bacci a yaushe ƙarshen dare su mutane suna yin sallah ne a farkon dare sai su kwanta a ƙarshen dare yace da sun kwanta a farkon dare su tashi a ƙarshen dare da ya fi alkhairi shi ne ma'ana wallafi ya namuna an ha abdalu min allafi ya muna. wannan da suke bacci a gare shi ya fi alkhairi fiye da wanda suke giyamun laili yace yuridu akhiral layl yana nufin karshen dare yin sallah a karshen dare ya bulada fiye da sallar da suke a farkon dare da sun riga yin bacci da sun riga yin bacci a farkon dare su tashi su yi sallah a karshen dare da ya fi alkhairi sai ce wa kanan nasu ya komuna awwalahu kuma ya fito fili ya kasance mutane suna kiyamun laili a yaushe farkon dare mutane suna kiyamun laili yaushe a farkon dare kenan a nan wajen mutum ya samu ya yi sallah a farkon dare ko bai samu ba ya samu ya yi a tsakiyar dare ko bai samu ba a ƙarshe ba ya samu idan mun duba wannan hadisi da kyau ya nuna mana da ma sun kwanta a farkon dare su yi sallah a ƙarshen dare kuma akwai sallar da annabi ya nuna mana hadisin da annabi ya nuna mana cewa a hadisin da hadisin abi huraira min kulli laylin kar autar rasulullah kowane dare manzo Allah yakan yi wuturi min awwalihi wa wasbihi wa akhiri annabi yakan yi farkon dare yakan yi tsakiyar dare yakan yi karshe ai sallan qiyamul layli kamar wuturi ne shi tunda raka'a goma sha ɗaya ne ina fatan gane almuhim dai ya halatta mutum yayi sallan tahajjud qiyamul layli ko abin da ya kama da wannan ko tarawih ya samu yayi farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare Allahu a'lam sannan assalamu alaikum Allah ya ƙara Allah ya kare malam daga mahasada ya kuma ɗaukaka shi malam menene daru taqrib shin ya halatta ahlus sunna mai kyakkyawan fahimta na sunna ya haɗa kai da shi'a tambaya akan menene daru taqrib to shi daru taqrib ana kiran shi daru taqrib bayin shi'a wa sunna wannan daru taqrib ko kuma ce daru taqrib bayin al-mazahib al-islamiyya duk ana kiran shi ko ka ce daru taqrib bayin sunna wa shi'a ko daru taqrib bayin al-mazahib al-islamiyya wato ita wata ma'asasa ce wanda an kirkiro ta ne don kiran mutane zuwa ga takaribi zuwa ga haɗin kai an gane a kusantar tsakanin mazhabobi ya zama to tsakanin mazhabobin nan ba a gaba da juna irin yadda ake gaba tsakanin ahalin sunna da shi'a tsakanin ahalin sunna da sufaye ya zama to an daina yin gaban wato an kusantar da fahimta an gane a kawo su kusa-kusa ya zama to da shi'a da sunna suna iya zama a inuwa guda ɗaya su gudanar da addini tare to irin wannan daru takarib bainar mazahibin islamiyya ko bainar sunna wa shi'a an kafa ta shekara 1947 alif dari tara da arba'in da bakwai miladiya a can misra a can Alƙahira, an ce amma ba ta fara ainihin motsi ba bata fara nishadi a aikace ba sai alif ɗari tara da arba'in da takwas a lokacin ta fara aiki sosai to shin wannan darul takrif din wane ne ya asasa ta wanda ya asasa ta ana kiran shi a sheikh muhammad taqi al-ummi a sheikh muhammad taqi al-ummi wani babban malami ne na shi'a a iran shine ya kirkiro wannan daru takarif an gano wannan ku a su wane ne wa'inda suka yi tarayya tare da shi wato an samu adadi da yawa daga cikin malaman da ke da'awan sunna akwai malaman da ke da'awan sunna da suka goyi bayan wannan irin wannan motsi din a samu ainihin haɗin kai a samu kusantar da fahimta a cire adawa tsakanin sunna da shi'a daga cikin wayannan malamai na sunna akwai a sheikh mahmud shaltud a sheikh mahmud shaltud wani babban malami ne a a shi ne shekul azhar a zamanin shi a lokacin idan an kira mutum shekul azhar kamar ana so ne a ce duk duniya gaba ɗaya ba mai ilimin shi in an baka wannan mukamin shekul azhar ana nufin ka kai gaya wajen gini. to shi wannan mahmud shaltut shi ma yana daga cikin malaman da suka goyi bayan wannan wannan motsi da aka yi na kusantarwa tsakanin shi'a da sunna daga cikin aikin da ya yi ma dan ya nuna goyon bayan al'amarin ya ce yana halatta ahalin sunna ya ɗauki littafin yan shi'a ja'afariya isnai a shari'a ya yi addini da shi za ka iya ɗaukar littafan yan shi'a ka yi addini da shi ya halarta kuma ya ba da fatawa duk duniya ta ji cewa yanzu mazhaban shi'a isne a shari'a alja'afariya na iran din nan mazhaban ayatullahi khomeini wannan mazhaba wato daidai take da mazhaba na a'immatul arba'a kamar yadda ya halatta kamar mazhaban abu hanifa mazhaban imamu shafi'i da mazhaban imamu ahmad mazhaban imamu malik to shi ma ya halatta ka bi mazhaban jafariya haka ne duk ɗaya ne kawai ka zaɓi duk daga gama wannan malami mahmud shaltud ya bada wannan sannan bayan haka ma ya bada dama ga malaman shi'a su zo su karantar da mazhabin shi'a a jami'an azhar a zo a karantar kuma su ma 'yan shi'a suka yi alkawarin su ma za su karantar da suka ce a zo a karantar da mazhabin sunna a nasu jami'a din an gane wannan ko to daga cikin manyan malaman da suka goyi bayan wannan manyan akwai Sheik mahamud shaltut akwai a Sheik abdulmajid salim shi ma yana da awon shi ma malamin sunna ne a Sheik mustapha abdulrazak sannan akwai malaman da wanda wa'annan da suka goyi bayan su akwai Sheik muhammadu abdu akwai Sheik rashid rida duk wayannan malamai ana cewa malaman sunna amma fa ba wai ana nufin sunna tan tagariya ba ba ana nufin yan salafiya ba an gani yan asha'ira ne mafi yawansu sai kuma yan akalaniye masu fifita hankali akan nasi ina ba san gani to ire-irensu to sannan akwai daga cikin malaman shi'a akwai abdul hussein sharafuddin akwai ayatullahi hussein albaru jardi ayatullahi hussein albaru jardi to suna daga cikin malaman da suka ba da gudunmawa mai tsoka wajen ganin an kafa wannan kungiya din kuma sannan wannan kungiya din daru takarib a ta fito da wata mujalla da sunan risalatul islam an gane sunan ta kenan mujallar domin ya haɗa wannan fahimta na daru takrif bainar sunna wa shi'a to menene manufa me babban manufa na wannan daru takrif kafin manufarta kusantarwa tsakanin mazhabobin musulunci da kusantar da sabani tsakanin sunna da shi'a ya zama tsakanin ahalin suna da shi'a babu wani saɓani kuma ɗan shi'a da ahalin suna sun zama abu ɗaya sun zama sun tsaya maɗaurin ki ɗaya an gano wannan ku? sannan na biyu yaɗa ainihin takafa na sassauci tsakanin musulmi ya zama to tsakanin izala da ɗariƙa ahalin suna da ƴan ɗariƙa ahalin suna da ƴan shi'a ahalin suna da ƴan ƙalaƙatu akwai rangwame mu ya zama babu wani gaba a ringa yi juna rangwame a daina irin wannan zafin da zai zama to kila a fitar da wani musulunci ko a ce wane kaza wane kaza a kusar da wannan sannan a karanta jayayya tsakanin na mazhaba ya zama to jayayya da ake na mazhaba a rage shi wanda yana kawo rabuwan kan al'umma sannan kuma tara kalmar musulmi dan a fuskanci turawan mulkin mallaka dama wannan shine babban abin da ake cewa ta ce musulmi in muna so mu fuskanci turawan mulkin mallaka dole sai mun dinke barakar da ke tsakaninmu saboda haka a daina cewa wani dan shi'a ko dan dalika ko dan alaƙato duk mutumin da ya kalmar shahada kawai namu ne saboda a samu daman fuskantar turawan mulkin mallaka ga isra'ila ta dumfaro mu ga amerika na tana son ta gama da mu zuwa haka in muka ce za mu tsaya magana ƙida za mu mutu kowa ya ajiye aƙidar shi a daina magana wai ɗan salafiya wai ɗan shi'a wai ɗan ɗariƙa wai ɗan kaza dukkan mu gaba ɗaya mun yi la ilaha illallah dukkan mu gaba ɗaya alƙur'anin mu ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ne ubangijin mu ɗaya ne manzan mu ɗaya ne ina ba san gane wannan to wannan shine babban agenda. an gane wannan ko to sun fitar da ainihin mujalla kamar da na ce sunanta risalatul islam li nashri buhus an nashri buhus an takrib to shin malaman sunna na hakika wanda suke da fahimta mai kyau wanda suke da tataccen fahimta na aqida shin sun goyi bayan wannan fahimta na takrib to shine aka ce malamai na hakika malaman salafiya sun yi nakadi da babban murya sun yi nagari sun yi suka ga wannan tunani na takarif an gane daga ciki suka ce saɓani tsakanin sunna da shi'a ba wai saɓani na fidiyo ba ne ba kaɗai saɓani tsakanin sunna da shi'a ya fi ƙarfin saɓani na fidiyo saɓani ne wanda wato kusan kamar sun yi hannun riga ne ba zai taɓa yiwuwa da sunna da shi a su haduwa ba sai dai za a yi haduwa irin na siyasa kowa ya ajiye abin shi a zuciya amma kuma kowa ya yi aƙi da shi amma sun in shi a tayi gabas suna tayi yamma in suna tayi gabas shi a tayi yamma bai taɓa yiwuwa su hadu. na fatan gani shi sa wani malami muhibbuddin al-khatib yayi littafi al-hudud arida bayna sunna wa shi'a akwai parallel gap tsakanin sunna da shi'a kasan ba zai taɓa yi wa a yi haka ba haka za a yi ta tafiya idan kun ce sahabban manzan Allah na kirki ne shi'a sun ce sahabban annabi sun kafirta duka sai dai wasu mutane kaɗan in kun ce matan annabi na kirki ne shi'a sun kafirta matan annabi sai dai da kaɗai in kun ce duk duniya ba mai kuskure duk duniya ba masumi sai manzanni shi'a sun ce ahalul baiti su goma sha biyun nan a imma na shi a guda goma sha biyu masu ne in kun ce babu wanda ya san gaibi sai Allah shi a sun ce imamai sun san gaibi in kun ce wannan qur'anin da muke karantawa cikakke ne babu rage babu ƙari babu kaza shi a sun ce wannan qur'anin bai cika ba imamu mahdi karshen zamani zai zo da nashi idan kun ce idan mutu idan mutum ya mutu tashin kiyama ba zai tashi ba idan mutum ya mutu ba zai ƙara tashi ba sai tashin kiyama shi a sun ce akwai raja'a kuma sun kirkiro wannan ne saboda tsananin adawan da suke da sabon manzon Allah suna ganin wai idan an ce sai tashin kiyama za a rama mu ahlul baiti zalincin da suka kirkiro suka ce an mutu zalincin da yan shi'a suka ce wai an mu ahlul baiti suna ganin in an ce tashin kiyama ne za a rama an cuce su sai suka kirkiro aqidan ar-raj'a za a dawo da Abubakar a dawo da Umar a dawo da ainihin Aisha da Hafsa za a dawo a rayar da su sai imamul mahdi ya tauhu shi ma ya taso imamul mahdi ya zo ya ɗauko takobi duk gaba ɗaya wa'annan mutane ya fulle su gaba ɗaya kafin ya fulle su zai ce na muku haka ne domin sakayya ga abin da kuka yi ga abubakar da umar ga abin da kuka yi ga mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ba san gano wannan to sannan ni'matul lahi aljazairi a cikin littafinsa al'anwar al'umaniya ya ce ba mu haɗu da halin suna ba wajen ubangiji ubangijinsu daban namu daban ba mu haɗu da su ba wajen manzo manzansu daban namu daban ba mu haɗu da su ba a wajen ƙur'ani ƙur'aninsu daban namu daban ba mu haɗu da su ba wajen addini ya ce duk mutumin da ubangijin shi ubangijin ahalin suna ne ba namu ba ne duk mutumin da ƙur'anin shi ƙur'anin ahalin suna ne to ba bai tare da ku duk mutumin da manzan shi manzan ahalin suna ne ba namu bane ta faɗi wannan ina fata gane wannan saboda haka malaman da suke nagari suka ce idan ka duba duk inda ahalin suna suka dumfara kai akwai wani babban malami ina ganin daga cikin ayatul lahi an tambaye shi idan na je wani gari ni dan shi'a ne aka tambaye shi ni dan shi'a ne sai na je wani gari garin nan ba malaman shi'a a cikin garin kuma gashi nan kuma na je garin lallai na je garin da don rayu a garin to yanzu idan ina so in yi addini yaya za a yi in yi addini in rayu da addini na a wajen Sun san amsa da ya bayar ya ce ku tambayi malaman sunna in suka ba ku amsa ku ba abin shi ne amsa ku tambayi malaman sunna in sun ba ku amsa to kishiyar shi ne daidai shi ne abin da ya faɗa to a ɗan shiya zai iya rayuwa a najeriya sai tambaye ka fitawa kai za ka ɗauka ɗan shiya ai ɗan shiya nan na da sauƙi yana tambaya na fatawa in ya tambaye ka yana tambayar ka ne kana gaya mai to kishi ya haɗa eh sannan suna da wani mummunan aƙida wanda babu yadda za ka yi da ɗan shiya sai dai ka hakura da shi an gani aƙidar sun kafa ta tana da haɗari sosai babu wani aƙida da ya haɗari ga shi a kamanta inda babu ita ma to kila nan shi'a zai iya fahimta addini zai ce aƙidar taƙiyya ita taƙiyyar nan ya halarta ɗan shi'a ya zauna da kai ko shekara nawa ne ya rantse ma shi ahlus sunna ne kuma ya yi mu'amala da kai kamar ahlus sunna har in ya ga dama ba za ka taɓa gane shi ba an gane wannan ko to kuma in ya ga dama zai yi sallah irin naka zai yi komai irin naka a babin taƙiyya a gani sun ce ya halatta a ringa maneji ana karanta wannan qur'anin da ke hannunmu babu tafiya kafin ma ya ko da kaga dan shi ana karanta qur'ani ba ya yarda da shi bane to wannan tafiya sai abin da kaga yana yi za zaka san ma ya yake ba kana da wannan ko kuma kaga abin da alƙe yana da hadari sun ce kashi tara daga cikin goma na haƙi da shi'a taqiya ne tis'atu a ashari din taqiya a kasa aƙidar shi a goma kashi tara ta iyare wato ɓoye ɓoye su ne su bayyana zahiri kamar suna tare da ku ƙarƙashin ƙasa suna nan tare da miyagun abubuwa suna cewa a wai sun ce ja'faru sadiq na cewa a taƙiya dini wa a abai la dina liman la taqiya tala taqiya shine addini na wato munafinci da yaudara da zamba cikin aminci shine addini na kuma iyaye na babu addini ga wanda bai da taqiya na fatan gano wannan to kaga mutane da ke da irin wannan addini in suka ce ku zo ku haɗa kai to dan Allah kan ya haɗu wanda taqiya ya zaka yi shi ya zaka ka san zuciyar shi ya karkata ya yarda da kai kaga wanda taqiya wallahi a cikin kai shine ma ni ma na yarda shine addinin shi ya domin dan shi'a zai yi zuwa kira dan dariƙa ya ce ku zo duk bambancin amerika ta dumfare mu isra'ila ta dumfare mu za su gama da mu ku zo mu haɗa kai yana so ne amfani da ranka da dukiyanka a gama da kai shi ya rayu amma jahilan ahlus sunna wanda suke da raunin fahimta wani wanda ba bai karanci gida shi'a da kyau ba sai ga in eh, shi'an nan ya kamata a manta da bambanci a haɗa kai kana jin mutum ya faɗi wannan ko da ka gan shi ga malamin suna, wallahi bai fahimci shi'a ba wasu suna da awon malaman suna amma ba su tsaya sun karanci a gidan shi'a da kyau da san kome bai ita ba an gano wani ko to sabani tsakanin sunna da shi'a ba wai sabani bane kawai na fito. inda sabanin fito ne kamar malikiya da shafiya abu ne da sauki an gano wani ko sai ce a misalin suka ga sahabbai misalin aqida raja'a da sauran abin da ya kama da wannan sannan kuma in an ɗauki wannan aƙida na taƙarif zai iya janyo halin suna su yi sassauci kan aƙidansu ya zama to ba damu da matsalar aƙida ba kuma kawai mun kyale maganar aƙida kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke gani an gano wannan ko saboda haka wannan da'awa din ta fi ƙarfi ɓangaren siyasa fiye da ce ɓangaren addini ka san ɓangaren siyasa ana iya cewa da kirista da musulmi da wane ne da mai bautan gunci mu manta da bambance bambancen mu saboda mu ta fati amma kowa ya san jiran uban shi ko to shi dan shi'a in ya gaya maka wannan shi ba kuma baya yana kin ka biye da yadda yake kin yahudi mun ji mun ji fatawan wannan shi'a da ya faɗa ga shi ga ta yawo cikin social media dan shi'a ne ya ce ya fi ainihin kare na sharon da kare na ainihin wannan nakin yahu ya fiye mai abubakar da umar shi ke kenan yahudawa sun nirninka ahalu suna daraja a wajen wa a wajen shi'a to kuma wannan fa magana da ya faɗa wallahi shi ke nan rubuta a cikin littattafan shi'a amma wasu daga cikin malaman sunna wanda suka jahilci al'amarin wai su ne suke tallata wa mutane a haɗa kai da 'yan shi'a wasu ma har sun je garin iran wasu sun je gari iran wani da ya je gari iran aka tarbe shi hannu biyu ya ci abinci ya ƙoshi an gane mutanen shi a suka kyautata mishi ya ce wala bai taɓa ganin mutane masu kirki irin shi ba ya ce to in ba wawa ba dama mutumin da yake so ya jaka ya zage ka ne mutumin da yake so ya jaka dama yana so ka zama irin shi ko yana so ya amfani da kai cimma burinsa sai ka zo ya nuna ma muku halin shi to zai nuna maka gayan makarimul akhlaq domin in ka yarda da shi ya amfani da kai to ita shi a ta Iran sun gaji irin wannan siyasa din kokarin nuna ayatollah Khomeini farko haka yayi ya zo ya nuna wa musulmin duniya gaba daya a manta da bambance bambance gaba daya rikici tsakanin sunna da shi'a ya kamata a manta da shi sai malaman sunna suka yi tsammanin shi yana da sassaucin ra'ayi ya ce wannan shi an shi ba mai zafi ba ne a haɗa kai da shi in kun karanta littafin malabar gumi waya einstein ya ce gaskiya malabar gumi ya yabi ya yabi ainihin wato revolution na na iran ya yaba amma malabar gumi yana sukan shi'a sosai amma kuma sai ya ɗauka lahi kuma mutum ne mai sauki wanda za a iya tafiya tare da shi amma daga baya fa sai malam ya fahimci sabanin haka ina fatan gane wannan sannan kuma wato maganan daga cikin malaman da ke sukan a haɗa kai da 'yan shi'a ko 'yan dariƙa akwai malaman hukumi yanzu wani audio yana nan yana yawo a cikin social media ya kamata wasu daga cikin saurara ku maganar malam ina ganin wasu sun ji wannan ko wanda suka ji su samu wanda ba su ji ba yana magana bai yiwuwa a samu haduwan kai idan zuciya bai haɗu ba ya ce dole sai aƙida ta haɗu sa'annan a samu haduwan kai malaba kuma yi magana sosai ya yi suka ga masu cewa a zo a haɗa kai tsakanin yan ɗariƙa da yan shi'a da yan kaza a'a dole ne sai a ƙi da mu ya zama ɗaya ina fatan gane to mutanen da ke so su bi ta hanyar malaba gumi su cimma burin suna da yawa abinda nake roƙon ɗaliban ilimi in kuna so ku san wane ne malaba gumi? da karanta karancensa ku ga irin ƙoƙarin da ya yi na yaɗa sunna don Allah kada ku saurari maganar wasu ku ɗauko fasikansa audiyansa na da ku je ce dan Allah kuna so a dauko muku karatun da yayi na Bukhari da karatun da malai yayi na Ashifa da karatun da malai yayi Sahih Muslim da wasu karatu suka sa da fikihu ga yanda malam ke karanta da madaran sunna karatun hadisi da aiki da shi da zama lafiya ga al'umma karatun Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan Alkur'ani baya cewa Bukhari ainihin ɗauko ne a ciro shinkafa daga cikinsa ko kuma shinkafa a ciro tsakuwa daga cikinsa wai hadisan manzan Allah wato su ne kaman tsakuwa a gani to sauran wato wato hadisai mafi yawan hadisan manzan Allah tsakuwa ne to za ga ana ta sukan hadisan manzan Allah ana faɗin kalmomi kuma da sunan wai ana bin da'awan gumi ne. a gani in kuna so ya kamata wani ya yi research ku ɗauko karatu cika malaman gumi dan Allah ku tsaya ku nutsu kuna so ku fahimci gaskiya ne ku ɗauko karatukan masu cewa suna danganta kan zuwa gare shi ku dinga bi kuna aunawa za karatun malam ya yi gabas su fi yamma amma fa su din nan su ne fa wakilansa abin mamaki mutumin da yake so ya yi rugurugu da kai shi ne ko mutane ke ɗauka wakilinka kamar yanzu wannan karatun da nake yanzu a ce bayan na bar duniya sai a samu wani ya zo kawai yana cewa ƙur'ani zalla sai a ce wakilin malam ya haya salafi to shi ne fa yanzu abin da ke faruwa ga malaba hukumi wallahi masu cewa suna wakiltarsa billahi lazi suna rusa da hawan shi ne da sunan suna wakiltarsa amma mutu yawa ba sani ba an gano wannan to kaga daga cikin malaman da suka zo da wannan fahimta malaman da ke sukan wannan takarif din akwai a akwai ainihin a sheik al'allama ibn bas da al'allama nasiru dinin albani da al'allama muqbil bin hadi alwadihi an gano wannan ko sun yi bayani cewa takaribi ba zai kasance ba sai an bar bidiyoyi ba zai yiwu a samu fahimta na juna a samu haɗin kai ba sai an bar me sai an bar bidiyoyi yan shi a su duk bidiyansu su bar shirkansu suna yin shirka za ga mutum ya ce ya husaini ba na arziki ya husaini ba na ilimi ko sai ga wani ya sa kan suna abdul husaini الحسن عبد جعفر ja'far عبد abdullahi a koma zuwa ga littafin Allah da sunna in za a samu haɗin kai a koma zuwa ga littafin Allah da sunna da manhaji na salaf a koma zuwa ga hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar tabi'i tabi'in an gani wai menene yasa Iran take neman ta Iran ta fahimci aqidar Shi'a ba su da yawa to ta yaya za a yi ta yada gidan shi'a Shi ne a shigar da ita cikin ahalin sunna ta zanga musu dauki na daya kenan, idan aka ce a haɗa kai tsakanin shi'a da sunna karkashin kasa za su ringa yin da'awa suna dauki ɗan daya kafin ka ankara yan shi'a su ma sun samu mabiya da yawa kamar yadda ainihin dan alakatan nan na katsina an gani kamar yadda yake so ya yi wa yan dariƙa ya ce da ne yake suka yan dariƙa amma yanzu ya gano suna kan gaskiya ko ƙarya zai ke yi ya ce yan gizala yan ahalu suna da sun soki iyayensu yanzu ya zo ne ya rama musu wai ɗan alaƙa ne wanda bai yarda da hadisin annabi ba ya zo ya rama masu fari suna fatan gano wannan to abin da yake yi to wani daga cikin sufaye mai basira mai kwakwalwa ya ce ya ku yan dariƙa ya kamata mai baka mu faɗa wallahi da layi ce wanda ake ana so a yi wa 'yan izala ritaya wallahi masussuka bai iya wa 'yan izala ritaya ba ya ce wallahi har yanzu ba wanda aka yi ba ritaya sai mu ya ce billahi da yana nan yana kwasan mutanenmu yana nan yana kwasan mutanenmu yana mai da su yan ɗalaka su saboda haka ya ce kuma waɗanda wanda suke malamai yana nan yana ta musu ritaya da kuɗi saboda su yi shiru kan su kyamace shi su kuma mabiya yana ta cusa musu ra'ayi suna bin shi ce ba za mu gane wannan ba sai idan an zo taro in an zo taro sai a yi watsi da duk wani malami sai a koma zuwa ga dan kalaka kasu sai da su baye ne ba, amma suna sai kayi duka malaman su baye an basa gefe guda ba wanda aka ce su yayi to yanzu daga baya sai su suka yi abin da ake kira about town ka ce wallahi mun gane cewa wannan mutum mayaudari ne yana so ne ya lankwame mu bi ma'ana ya kwashe mana mutane da wayo da sunan takarif da sunan mu haɗa kai a manta da bambanci in ka ji ana wannan mai rauni ne yake so ya haɗu da masu ƙarfi ya cuce su kamar kamar ainihin da naman alade ne ake so a haɗa da naman rago sai a dafa wai zai fito idan an ce za a yi haɗin kai tsakanin shi'a da sunna mutanen da za a fita ahlus sunna duk mutumin da yake da farin kaya sai mutumin da yake makanike wanda yake ga injin oil ga bakin kaya tare da shi ga datti sai ce dan Allah ku zo ku kwanta a ɗaki ɗaya ku kwanta a gado ɗaya dan Allah ka bari ku kwanta a manta da bambance bambance ka manta da injin oil da yake jikina ka manta da fesil ka manta da ƙasa da waye da ai na san ka sa farin kaya ne kaza a manta a mu samu haɗin kai in ka samu haɗin kai da shi waye zai cutu mai farin kaya to kaga wannan shine abin da yake faruwa ga wannan haɗin kai to wa'anda bai sani ba sai je ƙasar iran ƙasar iran su ba shi kuɗi ƙasar iran su ce da shi daɗi sai ya dawo yana sambatu wa'annan mutane sun samu ci gaba wa'annan mutane ba yadda aka yi tsammanin su bane yan shi'a sun bambanta ba duka yan shi'a bane ke zagin sahabbai irin wa'annan na musamman ne an gane daga baya sai an mana kwaf ɗaya sai daga baya sai da Allah jama'a ya fi mun ban sani bane bayan tun farko ya kamata ka yi kyakkyawan bincike akan wannan an gane wannan ko to irin wayannan mutane suna so a rage wannan tsari su karanta a karanta mukawama a daina ainihin musu rabi kafin a ankara za su zo su yi karfi irin karfin da ba a cewa komai an gane wannan ko to saboda haka malaman suna sun yi rubuce-rubuce sun karyata wannan haɗin kan in dai malaman sunna na hakika ne sun yi rubuce-rubuce sun karyata ainihin wannan takarif din duwa da kaga yana kira zuwa ga takarif gariya gaskiya ba gidaje ne a cikin sunna kana so ka samu cikakken ba gidaje wanda bai gama fahimtar aqidan shi ba shine zai gaya ma a zo ga America sun zo ga waye waye ko da mun hada kai wannan ba zai hana America zuwa ba gara in mutu da aqida na America ta kashe ni in mutu da aqida na yanzu hada kai lalata aqida na in zo in mutu da aƙida na in mutu da aƙida na America sun kashe ni Isra'ila sun kashe ni da in zo na haɗa kai da 'yan shi'a da waye na zo na lalata aƙida na gamu da Allah a haka wanda fa alfahari gare ni to ya kamata mu tsaya mu karanci addinin mu da kyau kada mu ringa bin malamai masu siyasantar da addini Allah shi kiyaye to wannan shi ne babban manufa na daru takrif to yanzu daru takrif din yanzu ya fara zuwa mafi yawan ahalin suna. sun shiga cikin wannan kungiya ba su ma sani ba yanzu wannan rikicin da ake tsakanin yahudawa makiya Allah da amerika makiya Allah da iran makiya Allah wannan yakin da ake tsakanin su ya sanya wasu daga cikin malaman suna sun rikice ba su tsaya sun karanci wane ne shi'a ba suna ganin kaman ai ya kamata a mara musu baya to mutumin da gara sharon da kai ba ma kai ba gara sharon da shugabanka abubakar to kai kuma gara waye da kai gara karen sharon da waye Allah shi kiyaye Allah ah muna cikin bayani akan Annabi Ibrahim alaihi salam a kafiran sun zo sun ga gunkin su an yi gutsu-gutsu da shi sun ka ce aluman fa'ala haza bi ali hajjina innahu min zalimin wai wane ne ya aikata wannan da gumakan mu ne yayi ma gumakan mu gutsu-gutsu lalle yana daga cikin azzalumai suka ce gaskiya mun ji wani saurayi qalu sabina fata yazkuruhu mun ji wani saurayi yana ambatan su yuqalu lahu ibrahim ana kiran wannan saurayi ibrahim yana ambatan cewa lalle sai nayi kaidi sallahi la aqidanna la aqidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbirin wallahi da sannu zan yi makirci da sannu zan yi kaidi ga kanku. ba makirci mara kyau ba da sannu zan yi kaidi ga gumakanku bayan bayan kun juya kuna masu bada baya an gano wannan aiki to a lokacin nan a suka ce to a zo da shi fa'at qalu fa'atu bihi ala ayunin nas ku zo da shi a gaban mutane la'allahum yashhadun ko wa la'alla mutane za su sheda mutane su shaida irin abin da za a aikata gaba gare shi qalu ka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim shin kai ne ka aikata wannan da allolinmu ya kai ibrahim maimakon su tambayi Allah ya Allah mu wane ne ya aikata wannan gare mu sai suna tambayan wani shin kai ne ka aikata wannan ga allolinmu ya kai ibrahim ala bal fa'alahu kabiruhum hadha qala bal fa'alahum kabiruhum hadha فاسألوهم إن كانوا ينطقون سيتي مسكالة بل فعله كبيرهم هذا سيتي أحبطان سوانا kaga wannan babban da aka sani gasari a kafada shi ya aikata a gane wanda ya aikata bal fa'alahu kabiruhum haza babban su wannan shi ya aikata fas'aluhu ka tambaye su sai aka sa mimun na ainihin jama'a na ukala me ku a ce fas'aluha ko a ce fas'aluhunna sai ka ce fas'aluhum wato sai annabi Ibrahim sai ya mayar da gumakan kawo masu hankali sai ya zama to kamar ana magana ne da masu hankali sai ke ga sunan ba kuna bauta musu ba ba suna da hankali ba ba suna iya fahimtar maganar ku ba hasu su biya muku bukata ku tambaye su sai annabi Ibrahim alaihi salam sai ya saukar da su a matsayin masu hankali fas'aluhum maimakon fas'aluhunna an gane wannan ko ko fas'aluha sai ce ku tambaye su in kanu ya tsibun in har sun kasance suna magana in dai suna magana ku tambaye su in ba sa magana to ba su suka yi ba a gani in har suna magana ku tambaye su su suka yi in ba sa magana fa ku tambaye su ba su suka yi ba shin anan wajen yayi ƙarya bai ƙarya ba ya ce babban gunkin shi ya aikata shi amma ba da sharaɗin in yana magana in yana magana ku tambaye su in kun tambayi gunkin zai gaya muku shi ya yi ne ko ba shi ya yi ba an gane wannan nam fa raja'u ila an antum zalimun sai suka koma ga kawukansu suna nadama suka ce fa'alu suka ce innakum antum zalimun lalle ku fa kudu na fa zalimai ne ba gani ga wannan karamin yaro ya mana wani tambaya kuma tambayar nan babu amsa gaskiya mun zalunci kawo kanmu an gane ko lalle tambayar da yaron nan yake yi tambaya ne wanda ya kamata mun bashi amsa amma mun dade muna bautan gunki amma kun ba mu da amsa ga wannan tambaya iya amsan da muke da shi shine menene inna wajadna aba'ana ala ummati mun samu ubannin mu suna kan addini kuma a haka zamu yi gaskiya mun alci kawo kamar musamman thumma nukisu ala laqad alimta ma sannan sai aka juyar da kansu daga fahimtar gaskiya aka juyar da kansu daga addini kaga dai a can bayan sun yi nadama sun ce innakum antumuz zalimun lalle kun yi zalunci yaran nan ya mana tambaya mun kasa bada amsa kaga za ka yi tsammani cewa ah, alhamdulillah yanzu sun fahimci gaskiya yanzu za su daina bautan gunki su dawo zuwa ga fahimtar ibrahim a sai daga baya sai aka juyar da kansu daga fahimtar gaskiya kamar sun canza tunani aka juyar da kansu daga fahimtar addini sai suka ce laƙar alimta ma haƙula yanzu ziku haƙiƙa kai ibrahim ka san waɗannan ba sa magana ya za ka yi ka zo ka ce mana mu tambayi wanda ba sa magana ai kuma kan da ba sa magana to ya za ka ce mu tambayi wanda baya magana na'am قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون هكذا ما يا مسلم لما كان عليه شيء أتنبيه ما kuma suka ce gumakan nan da kake musambaya ba sa magana hai yake to tunda ba sa magana ala afata abuduna min dunillah shin zai yi ku ringa bauta ma koma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurukum abinda ba zai amfanar da ku wani abu ba kuma zai cutar da ku ba kuna bautan wani Allah wanda ba zai amfanar da ku wani abu ko ba zai cutar da ku ba eh? a wata aya yace ya abati limata abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni an shay'a ya kai mahaifina me yasa kake bautawa abin da baya ci baya gani ko baya iya amfanar da kai da komai me yasa kake bautawa wa baba an gane ku a fata abuduna min dunillah shin za ku dinga bauta kowa bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurukum abinda ba zai amfanar da ku wani abu ko ba zai cutar da ku ba ukil lakum sai ce tur da ku wali ma ta duna min dunillah da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba tir da ku abin kunya ya tabbata a gare ku kuna bauta wa abin da baya ji baya gani baya iya amfana da ku da wani abu afala taqilun shin ba za ku hankalta bane na'am qalu hadithu wa ansuru alihatakum in kuntum fa'ilin to da suka ga cewa lallai annabi ibrahim ya kore su ya mutu tambayoyi sun kasa bada amsa sannan kuma ya fito ya kunyata kasa a gaban jama'a su ma sai suka shafa wa fuskar su bila tun da babu hujja mutumin da babu hujja sai sai dai ya dunkula hannu eh in mutum babu hujja sai dai ya dunkula hannu ya kai naushi a gari da makarancin abin da ake fara yi a ce la tasma'u li hadha quran wal gaufihi la'allakum taglibun kada ku saurari wannan qur'ani ku ringa hayaniya kawai da zaran muhammadu ya fara karatun qur'ani ku ta hayaniya dan kada mutanen ku su ci la'allakum taglibun saboda wala'alla za ku samu rinjaye to idan ko ya zama to hayaniyan bai yiwu ba sai a fara mai sai a fara zagi daga zagi ba sai duka alu harriku wansu ru'ani haka ku an koma ga duka kenan an gani to kawai sai suka ce tarihu ku kona shi ku kona shi wansuru alihatakum ku ku taimaki allolinku wai yanzu alloli ne za a taimaka ba wai su allolin za su taimaka ba su ne za a taimaka ma allolin suna da rauni eh? a ya za a yi kuma mutumin da yake da rauni yana bauta wa mai rauni wannan shine ga ufa dalibu wal matlu da mai nema da wanda ake neman a wajen shi masu rauni ne na ladzina una min dunillah la lai ya kulu kun Zubaban wala ta ma'ula wa in Zubabu shai an shay'an la zuhu min da uba dalib wal Wa wa nan wanda kuke bautawa kuma bayan Allah ba sa iya halittar ko da guda ne ko da sun taru sun yi mitin sun hada ilimin fasaha sun haɗa fasaha da ƙwaƙwalwa. kowa ya kawo nashi shawara ana so a halici guda sai gumakan gaba ɗaya su kawo shawarar yadda za a yi ba za su iya ba su haɗa ilimin fasaha su haɗa kaza wa in ya sulubu kuma zubabu shay'an kuma shi kudan da zai kwace ma gunki wani abu menene la ya sanki zuhu min ba za su iya kwato su gumakan ba za su iya kwatowa ba da ufa tsaribu wal matsalu da mai neman wani abu wajen gunkin da wanda ake neman wani abu a wajen shi duk zama masarauni an gane wannan ko alu harriquhu yace ku kona shi wansuru hatakum ku taimaki ku in kuntum fa'ilin in kun kasance masu aikatawa in ko baku aikata ba wallahi Ibrahim sai ya ci ku da yaki da irin wannan tunani na shi zai gamsar da mabiya kuma da zaran yanzu mabiya sun ji za su yi watsi da wannan addini na iyaye da kakanni za a koma bin gaskiya na'am قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا زي muka ce ya nar a lokacin da kafiran ce a kona shi sai aka kama annabi Ibrahim aka hura wuta ganga ganga aka ɗauki annabi Ibrahim alayhi salam aka wurga da aka wurga sai muka ce mai sai muka ce ya ga shi na an wurgo shi daga sama ana so ya fada cikin wuta ya kone kurmus kullum sai muka ce ya na rukuni bardan ya ke wuta ki kasance sanyi sanyin ma kowane irin sanyi akwai sanyi mai tsanani wanda zai iya cutarwa ce ki kasance sanyi wa salaman da kuma sanyi wato mai aminci sanyi mai aminci irin sanyi wanda mutum zai ji yana jin wani irin nishaɗi a jikin shi ya ke wuta ki kasance mai sanyi da kuma ainihin salama ga Ibrahim shine da Annabi Ibrahim ya fada cikin wutan ana tunanin ya kone sai Annabi Ibrahim yana cikin wani irin jin daɗi da kwanciyar hankali an gani kamar ana cikin tsananin zafi ne sai a kunna fanka ko AC kaga wannan fanka na kunna ba wai cutarwa zai ba amfanarwa zai yi نعم وأرادوا به كيدا فجعلناهم Suna سنة نقول ما gare shi, sai muka sanya su kowa sun yi sun shi da makirci sai makircin ya koma kansu ina fatan gano wannan to akwai wasu ruwayoyi da aka nuna cewa lokacin da aka wurga annabi ibrahim can sama an wuro zai yi ƙasa ya fada cikin wuta sai mala'ika jibril ya zo masa sai ce masa alaka haja shi kana da bukata a waje na? sai annabi ibrahim ya ce amma ilaika fala amma bukatuwa zuwa gare ka banda wata bukata zuwa gare ka ni ina da bukata ne wajen Allah an gane to wai mala'ika jibril ya tallata mai ko yana da bukata sai ce a'a ba shi da bukata to wannan ruwaya bai tabbata ba wannan ruwaya bai tabbata a cikin littattafan hadisi ba malamai na hadisi sun jarra a wannan ruwaya ba ingantacce bane shi Allahu a'lam an ce lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk